bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana abil qasim al mustafa muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin yan masu kallo da bibiyar wani shirin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ya yau ma dai kamar kullum kuna tare tashar kuta hausa albarka da shiri na musamman na yau wanda muke tare da hujjatul islam wal muslimin shek yusuf judi wanda shine albarkaci shirin a kwanakin da suka gabata kuma insha Allah yau muna tare da gafarta malam insha Allah za mu dora muku basin daga gun da muka tsaya insha Allah sai ku kasance tare da mu insha Allah algawata malam barka da zuwa barka ka da malam Ahmad to malam masha Allah to gawata malam mun alƙawarta mun alƙawarta masu kallo cewa daga gun da muka tsaya jiya to za mu dora basin daga nan insha Allah in ya soo kura zai zama kamila ne na bahasin jiya na wani sabon bahasi sai mu shige shi insha Allah bismillah a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil farajakum yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum asadallahu ayyamakum wa taqabbal a'malakum muna rokon Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi ya karama su malan lafiya ya kuma ja kwanan su malan ahmad kamar yanda kuka ishara muna kokari ne kamar yadda muka alwar alkawanta ma masu kallon mu cewa a waɗannan kwanakin goma da zamu yi hmm. za mu kawo hadisi ne ko dai wanda yake dauke da kalmar khalifa ko kuma wanda yake dauke da kalmar wasiyi ko kuma wanda yake dauke da kalmar shugaba wannan kuma duka ga baki daya a cikin littattafan yan uwanmu ahli sunna mun faɗa mun ƙara kuma za mu jaddada mu maganar da muke yi na khalifancin imam ali ko mu ce imamancin imam ali alaihi salam hmm. ba mas'ala ba ce ta hawan kujerar mulki ba ba bahasi ba ne na siyasa ba hmm. bahasi ne na cewa akwai buƙatar wani da mutum zai koma ya zuwa gare shi ya karbi addinin shi matukar mutumin farko ba a san kowa ne ne ba hmm. wannan mai biyowa bayan shi za a iya kuskurewa saboda wasu waɗanda za a karɓi addinin wasu mutane ne da jere suke a juna kana da buƙatar kai imani da su ga baki ɗayansu ba wani abu bane da na yarda da wane zan karɓa ba amma wane ban yarda da shi ba la hmm. in ya tabbata cewa waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce a karɓi addini a gurin su dole ya zama an yi imani da su ne hmm. a haɗansu wala Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a hadisin farko da muka karanta hmm. kawai ya ce khalifatai na'am sai ma alkur'ani hukuncin kalifan farko su kuma ahlul baiti ya lissafa su a matsayin kalifa ɗaya so kana da buƙatar gabaki ɗaya waɗannan ahalul baiti ɗin hmm. ka yi riko da su kuma ka karɓi addinin ka a gurin su so wannan ah, ya sa muka zo mun je hadisi na biyu wanda mun faɗa cewa akwai hanyoyi mabambanta da wannan hadisin ya zo hmm. sauran hanyoyin da muka kawo duka mun kawo zantukan malaman suna da suka inganta waɗannan hanyoyin illa kawai bahasi ya rage a hanya ɗaya wacce abdulgafar ya zo a ciki wacce take ɗauke da kalmar akhi hmm. wa wasiyi hmm. wa khalifati wanda mun faɗa muna so mu yi bahasi ne yanzu na hanyar da wannan ruwayar ta gangaro hmm. sannan mu zo mu yi bahasi akan wane saƙo wannan hadisin yake ɗauke da shi na faɗa a zaman da ya gabata mizani da ma'auni ba fa shine mi malamai suka fahimta a wannan hadisin ba ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi in ya tashi yin maganar shi ba yana wajaha ma malamai kawai ba ne malamai yanzu su aikinsu shine su gaya mana wannan hadisi ɗin da gaske ya gangaro daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ko bai gangaro ba ya tabbata ya gangaro wannan nauyi ne akan kowane musulmi hmm. daidai da abin da ya fahimta daga wannan hadisin ya aiki da shi sawa'un abin da ya fahimta wasu malamai sun faɗe shi ba su faɗe shi ba hmm. dama ba ya faɗa ba ne cewa karka ya aiki sai abin da hmm. malamai suka faɗa ba lala magana ce kamar yadda ya wajaba malami ya yi aiki da wannan maganar haka ya wajaba gare ni ya wajaba gare ka ya wajaba game kalam mun faɗa ita wannan hanyar sun kawo mata iskali da gyaran fuska cewa akwai abdulgafar abu maryam a cikinta wanda mun kawo zantukan malaman da suka raunata abdulgafar wanda in ka kalla za ka ga abubuwa ne da za mu iya cewa a dunkule guda uku abu na farko cewa shi ɗan shi'a ne wannan mun faɗa ba matsala ba ne hmm. saboda aƙida hmm. ba ta da tasiri hmm. gurin hana a karɓi hadisin mutum kamar yadda malaman suka faɗa hmm. wa illa mun faɗa kowanne mai aƙida yana ganin shi aƙidar shi ita ce daidai wannan yana nuna duk wanda ya saba mace a aƙida akwai buƙatar ya aje hadisin shi wannan kuma ba wata makaranta a duniyar musulunci da ake aiki da wannan cewa mujarradin aƙidar ka ba irin tawa ba ce in ka ruwaice hadisi yana nufin hmm. ba daidai ba wanda yasa a sunna akwai hadisan yan shi'a kamar yadda a shi'a akwai hadisan hmm. yan sunna so wannan mizani da ma'auni kawai shine wannan mutumin abin da ya nakalto gaskiya ya nakalto ko ba ba wannan mutumin hmm. mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba abu na biyu shine ya ruwaci hadisin da suna ɗauke da bala'o'i akan kalifa usman mm. wannan muka ce ƙarshen abin da za a iya yi mm. shine a ce yana zagin kalifa usman idan wannan ne mm. ya kamata mazajen da bukhari ya ruwaita hadisi a gare su malaman nan suka inganta suka zo suka yi ta ce mana suƙoƙi ne sabtun mutkinan mutadayyinan alhali suna zagin imam ali alaihi salam suna gaba da imam ali ah, alaihi salam ah, ah. idan dai mujarradin zagin kalifa usman hmm. wannan karshen abin da za a ce yayi shine zagi balantana shi me imam ahmad ya ce muna hadisai yake ruwaita masu ɗauke da bala'i akan kalifa usman to karshe a ce zagi yayi la mushkila ku aje hadisin shi amma da sharaɗi sauran masu zagin imam ali alaihi salam su ma aji hadisansu amma ba wani dalilin da zai zo a ɗauki hadisan masu zagin imam ali alaihi salam mai hmm. zagin khalifa usman a zo a ce lashi hadisin shi ba za a karɓe shi ba saboda yaro ya ce hadisan da suna zagin khalifa usman to saboda da wani dalili wannan kaga kismatin ce menene <laughs> abu na uku da ya rage da za a iya tuhumar shi da shi shine a ce ya yi imani da raja'a tunda kaga hadisin da ya rawaita ya ce shi ba shi ya faɗa ba hmm. haka mu daga mujahid mujahid ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai dawo duniya ya ga aikin al'umma shi me wanda abdulwahid yake cewa wannan abin da ka faɗa ba haka ba ne ya ce to yanzu ka ji tsoron Allah wani yanzu za ka karyata ni hmm. abu dawuda ya zo ya ce muna kawai ku shaida cewa makaryaci ne so karshen abin da za a ce wannan yana nuna daga cikin matsala abdulgafar ya yi imani da raja mun yi ishara da nuni da cewa menene raja hmm. wanda musamman ma al'ummanmu kama daga wasu 'yan shi'a din zai iya yiwa su ma ba su san me raja'an nan ba hmm. wasu 'yan sunna su kuma abin da yake kwakwalwarsu shine abin da ake ta ihu a kai sawa'un waɗanda malaman wannan zamanin suka kirkira suka bashi ma'ana ko wanda su da basu san mi 'yan shi'ar da suka yi imani da raja'ar suke cewa mm. abu na gaba da yake da muhimmanci ba fa ɗan shi'a ba ne ya yarda akwai raja'a ba fa ba wai duk wanda yake karɓa sunan cewa shi ɗan shi'a ba ne wai ya yarda akwai raja'a ba ta yadda imani da raja'a yana nufin wata tabbatacciyar aƙida ce da duk wani shi'a imami wai ya yi imani da ita shi yasa shekhu tusi da ya tashi magana ya ce raja'ar da wani ba'ali minal daga cikin imamiya da imani da ita um, so wannan bahasi ne na dalili ayoyin alkur'ani ne masu imani da wannan aƙida suka kafa hujja da hadisai idan malami ya ga ayoyin alkur'ani nan suna tabbatar da wannan aƙida a bisa ɗabi'a zai imani da ita idan shi a fahimtar shi ayoyin alkur'ani nan ba sa tabbatar da wannan aƙida zai ce lawa wala ni ban yarda da ita hmm, sai aji amma menene raja'an nan a dunkule za mu ce raja'a waɗanda suka yi imani da ita suna cewa hmm. Manzan Allah sallallahu alaihi wa a lokacin bayyanar imam mahdi alaihi salam duk wani bawan Allah da ya ba addini gudunmuwa ya karar da rayuwar shi gudun fafatukar cewa addinin Allah ya wanzu a bayan ƙasa hmm. kuma ya mutu bai ga wani zuwar wannan addinin a bayan ƙasa ba haka to idan imam mahadi alaihi salam ya bayyana allah subhanahu wa ta'ala zai ta da wannan bawan ba wai kowane mutum ake cewa ba ba kowane mumini ba ba kowane musulmi ba ba kowane mai fafatuka balla mai fafatukar da ko a cikin masu fafatukar tabbatar addini da wanzar da addini da yada addini hmm. yana daga cikin kolin koli to Allah zai ta da shi ya ce mai kamar yadda Allah ya yi ma ashabul kahfi hmm. mutane ne da suka yi masarki bore hmm. suka zo suna tattauna a tsakanin shi yaushe musulunci zai mamaye ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar da su sai lokacin da ya mamaye gurin da suke rayuwa sannan Allah ya tada su suka ga cewa e gashi Allah ya cika alkawarin mm. sannan kuma Allah ya sake karɓar ransu bayan shekara tara. bayan shekara 300 <laughs> to masu imani daraja annan suka ce mm. waɗannan bayan Allah Allah zai tada su ya ce musu bayan Imam Mahdi alaihi salam ya cika duniya da adalci yanzu su tashi su ga ko ina ana qala Allahu qala rasulullah mm. Allahu akbar Allah ce wannan abin da saboda ku ga fafutukar da kuka yi wahalar faɗi tashin da kuka yi mm. rayukanku da dukiyarku da kuka sadaukar mm. yanzu abin da kuke so ya haƙaƙa ya haƙaƙa gashi nan kun gani gashi kun gani sai Allah ya sake karɓar su waɗanda su ma suka yi wannan fafatuka gurin hana aukuwar shi waɗanda suka kai kolin koli mm. manya-manyan shaidanun kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala su ma zai tada su Hmm. ya ce musu ga abin da kuke ta faɗa kada ya haƙaƙa ga shi kuma yanzu na haƙaƙa da shi ƙwalilanku daga baya su masu koma hmm. wannan waɗanda suka yi imani da a abin da suke cewa wannan aƙidar imani da raja in uwa masu kallon mu ni ban ce wai jahili kar yi ihu da kuwa ba hmm. akwai sahabbai waɗanda suka yi imani da ita akwai tabi'ai waɗanda suka yi imani da ita akwai masana hadisi da malaman musulunci da suka yi imani da ita <clears throat> ba wani bahasi ba ne yan shi'a sun zo sun kirkire shi da tabirin waɗanda ba su san bihin basira ba hmm. eh, kirkirarren labarin ibn saba'a ya cika musu kwakwalwa wanda ma suka yi imani da abin da ake ruwaita ana cewa abdullahi ibn saba'a ya faɗa a sasan bai yi alaƙa ba irin waɗanda suka yi imani da raja'a abba ne malam ahmad da ya zama akan uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam aka ce abdul ya faɗa wanda ya hmm. ce shi ma ba ra'ayin shi ba ne hmm. wannan karshe za a iya cewa imani daraja in muka zo muka bi tarihin musulunci hmm. mutum na farko da ya fara cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai dawo shine kalifa Umar karewa kalifa Umar shine mutum na farko a tarihin musulunci da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai dawo ni yanzu ba ina so in ce wai wani dalili yasa ya faɗa ba hmm. ya canza ra'ayi ko bai canza ba a fara kawo wannan bahasin a duniyar musulunci a fara jin shi a kunnan al'ummar musulmi su fara jin shi a gurin wasu kaji a gurin khalifa umar wanda yake nuna in abdulgafar ya ce manzan Allah zai dawo hmm, ba shi ne farau ba ba shi ya fara ba hmm. wani abu ne da khalifa umar ya faɗa ƙarshe a ce khalifa umar daga baya canza ra'ayi amma wa ya kawo shi a teburin bahasi kyau a ina ya zo ku haska muna mai babban littafi hadisi mai namba 3667 ya ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa fati abubakar yana sunna فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي وأنت قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك falamma takallama abu bakirin jalasa umar aisha take cewa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya yi wafati abubakar yana sulhu kaga baya nan manzon allah ya wafati faqama umar umar kawai ya tashi ya zage takobi ya ce wallahi ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah bai mutu ba kuma allah zai da shi Allah zai dawo da shi ya yanke hannuwan mazaje da kafafunsu abubakar yana zuwa ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi ya duba ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma zuwa ga rafiqul a'la sai ya zo yana ce mai ayyuhal halifu ala rislika kwantar da hankalinka ya kai menene mai ramsuwa a a tattara hadisan da suke wannan magana din zantuka ne takobi ya cire ya zare takobi mm. ya samu waɗanda suka goyi bayan shi duk mutumin da ya ce manzan, Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa fati za su haɗu da shi mm. wani hadisin ya ce ya ce kamar yadda annabi Musa ya je mai iraji kwana arba'in haka manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallam zai dawo wani hadisin ya ce kama annabi isa alaihi salam a dunkule kadiyya a duniyar musulunci a fara cewa manzan allah zai dawo wa ya fara kawo ta teburin ba'azi kalifa umar abdulgafar mi suka ce ya ce manzan allah zai zo ya ga aikin al'ummar shi la kalifa umar me ya ce la manzan allah in ya zo ba wai aiki zai gani ba hmm. zai sassa da hannuwa ne da menene afafu shi zai ayyuka a ina ya zo a sahihu al-mukhtasar Ah, wanda aka fi sani da sahihul bukhari marubucin littafin imamul bukhari ne ah, ta hakikin muhammad zuhair ne ah, bugun daro daukin naja ne bugu na farko shekara ta 1422 littafi yana da jizi tara a jizi na biyar shafi na wannan masu kallon mu su je su tattara hadisan da malamai suka kawo a wannan babi ne imam ahmad ibn hanbal a hadisi mai namba uku. da hamsin da biyar a taimaka a haska muna yake cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wafati yace faqama Umar faqala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yamut walakinna rabbahu arsala ilaihi kama arsala ila Musa فمكث عن قومه أربعين ليلة والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إسناده صحيح على شرط شيخ ya je lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wafati khalifa Umar ya tashi ya ce haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mutu ba walakin na rabbahu arsala ilai Allah ya aiko mishi ne kamar yadda aiko ma annabi Musa ya yi kwana arba'in dare arba'in baya tare da su ya ce ina fata wallahi ina fatan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu ya zo ya yanke hannayen mazaje daga cikin munafukai Bukhari ya ce mana da kafafunsu Imam Ahmad ya ce la ba kawai da kafafu ba har da harsunan su akwai bukatan menene manzan Allah ya dawo ya yanke me laifinsu babban laifinsu suna cewa manzan Allah ya mutu alhali manzan Allah bai mutu ba shikenan shikenan wannan masu cewa manzan Allah ya mutu ko suna riya manzan Allah bai mutu ba manzan Allah ya mutu suna riyawa in manzan Allah ya sa manzan Allah ya dawo ya yanke musu hannuwa da kafafu da menene hmm. arshida wannan a ina ya zo na'am Musnadin Imam ahmad ibn hanbal na Imam ahmad ibn hanbal ne a shebani bugun ma'asasar kurdaba alkahira littafi yana da juzi shidda tare da hadisan akwai hukuncin shek sha'ib al'arna arnaud da ra'ayin shi akan hadisan a juzi na uku shafi na 196 wanda kaga farkon wanda ya fara ɗarraha wannan kadiya ɗin da kowane dalili ya ɗarraha ta sannan ko da ko daga baya ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ya ya bar duniya da kowane dalili a dai fara ka wannan matsala din a teburin bahasi hmm. wa ya kawo ta khalifa Umar amma yanzu sahabban da suka yi imani da raja'a wannan ba bahasi na bane kan raja'a amma kawai zan buga misali daga cikin ɗaya daga cikin sahabbai da ya imani da raja'a sannan in kawo ɗaya daga cikin tabi'ai da ya imani da raja'a sannan in kawo sunayen waɗanda malamai suka ambata a duniyar karatu sun imani da raja'a kuma hadisansu suna nan ko dai a cikin Ah, ko dai bukhari ya ruwaita daga gare su ko hmm. kuma ka tarar da menene sauran malaman ilimin rijal sun ruwaici hadisi a gurin su waɗanda suka yi imani da raja'ar ba malamai sun hmm. faɗa wane ya yi imani da raja'a kuma a haka aka karɓi ruwaya menene a gurin shi waɗannan da za a kawo gabata malam wannan kamar samfil ne kawai eh kawai misali ne misali ne kawai misali ne suna nan lala suna da yawa malam suna da yawa ai mm. ayoyin alqur'ani ne masu kafa hujja suka kafa hujja da hadisai mm. da wasu ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam so matan da suka yi imani da abin da suka kafa hujja mm. Allah kawai malami idan yana ganin ayoyin sun yi mishi daidai da fahimtar shi tsakanin shi da Allah suna tabbatar da abin da waɗannan mutanen suke da'awa sai ya karba wani lokaci wani ya karba amma a gurin da yake ya san ya gaya ma al'umma fauda da Daja. Hmm. za ta tashi ku haska muna wannan sahabin suka ce abu tufail me hmm. ya ce radiyallahu anhu tun daga tarifin shi yana gaya masa sahabi ne ya ce huwa abu tufail amir ibn wathila ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa kana akhira man ra'ahu mautan wa mata ba'da sana mi'a wa shahida ma aliyan al-mashahida kullaha Wakana kana ma'al muhtar sahiba rayatihi wa kana yu'minu bin raja yace abu tufaili radiyallahu anhu yace shine abu tufaili amir dan wasila ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya imani da shi Wakana kana akhira man ra'ahu mautan shine karshen sahabin da ya bar duniya daga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ga manzan Allah ya yi imani da shi kuma shi ne sahabi na ƙarshe da ya bar duniya wannan aka dudduba akwai bahasi tsakani da malamai da sabani yaushe ya bar duniya yake cewa ya yi wa fati ne bayan shekara ɗari duk yakokin da imam ali alaihi salam ya yi tare da shi aka yi kuma ya kasance tare da muhtaru thaqafi kuma shi ne yana daga cikin waɗanda suka ɗaukan mishi tuta wa kana yu'minu bir raja'a ya kasance ya imani da raja'a wannan sahibin ana karba hadisi a gurin shi ko ba a karba to shi ana karba saboda sahabi ne mm. malam malam ahmad mm. wallahi sai wani ya zo ya imani da abin da sahabi ya yi imani da shi to sai shi ake karban nashi saboda Allah wannan ina ya zo al-ma'arib marubucin littafin ibnu qutayba ne ibn qutayba ne wafatinsa shekara ta 276 ta haƙiƙin ah, sarwa ukasha ne bugun hai'a almisiriya ne al'amma alkahira bugu na biyu shekara na 1992 ah, miladiya littafi yana da juzi'i ɗaya shafi na 341 malam hamad daga cikin tabi'an da suka yi imani da raja'a hmm. wanda zai kara bayyana cewa zai iya yiwa a samu waɗanda sun yi imani da raja'ar amma suna jin tsoron su gaya ma mutane mun yarda da dalila wannan musulmi yake cewa haddasa ne salama tubnin shabib haddasa na al-humaidi haddasa na sufiyanu kala kanan nasu ya hamilu na an jabir qabla an yi zahira ma a zahara falamma a zahara ma a zahara ittahama hun nasu fi hadisihi wa taraka hu ba'd an faqila lahu wa ma a zahara qala al-iman bir raj'ati musulmi yake cewa mutane sun kasance suna zargin jabiru kafin jabiru eh, mutane sun kasance ba su da matsala da jabiru a dunkule kafin jabiru amma ya bayyana abin da jabiru ya bayyana a lokacin da ya bayyana abin da ya bayyana mutane suka fara alamar tambaya akan hadisin shi me suka wani ba'alin mutane ya daina karɓar hadisi a gudun shi me laifin shi me ya bayyana ne musulmi ya ce mai ruwaya ya ce al'imanu bin raja'atu ya ce ya imani da raja'a wannan tabi'in me laifin shi hmm. wasu mutane suka daina karba a gurin shi imani da raja amma malamai suna ruwaita hadisin shi ko ba sa ruwaita hmm. aje a duba malamai nawa suka ruwaita hadisi a gurin shi so wannan yana nuna cewa idan abdul gaffar imani da raja'a hmm. maganar shi tana nuna cewa imani da raja'a wannan ba wani bako ba ne a duniyar musulunci saboda akwai sahabbai da tabi'ai da malaman da sun imani da ita kuma ana ruwaita hadisi daga gudunsu wannan kawai tilkal amsal hmm. na diribu halin nasu ma yaqilu illa alim almusna da as-sahihu sahihu muslim ne buga rubuta muslimu ne wafatin sa shekara ta 261 ta hakikin Muhammad Fuad Abdul Baqi ne bugun daro Ihya Turasul Arabi Beirut ne littafi yana da juzu'i biyar a juzu'i na farko shafi na 20 akwai malamin da ya kawo malaman da wasu daga cikin tabi'ai da suka yi imani da raja'a waɗanda ba laifin ambata abubuwan da ya kawo kuma ya faɗi da masadir ya ce daga cikin waɗanda suka yi imani da raja'a ɗin akwai jabir ibn yazid al-ju'afi shine wannan wanda muka karanta ya ce wannan waɗanne malamai suka rawaice hadisi a gurin shi ya ce akwai abu dawuda akwai tirmizi akwai ibn maja da wasu daga cikin malamai kuma sun yi imani da shi kuma an wasaka shi kuma an rawaice hadisan shi daga cikin waɗanda suka yi imani da raja'a akwai as-sayyid al-hamyari ash-sha'irul ma'ruf ibnu jauzi ya faɗa ya ce ya imani da raja'a daga cikin waɗanda suka yi imani da raja'a ɗin nan akwai dawud ibn yazid al-audi bukhari a kitabin shi al-adabu ya ruwaita a gare shi tirmizi ya ruwaita a gare shi ibnu maja ya ruwaita a gare shi sauran malamai daga cikin ma'abuta hadisai sun ruwaita a gare shi ibnu hibban yake cewa kana min man yaqulu bir raja'a yana daga cikin waɗanda suka imani da raja'a daga cikin waɗanda suka akwai rashaidu al-hajari ibn habban ya ce ya yi imani da raja'a daga cikin waɗanda suka yi akwai alharisu al'azdi bukhari a kitabin shi al'adabu ya rubuce hadisi daga gare shi nisa'i ya rubuta a cikin alkhasa'is din shi hmm. haka a cikin musnad din shi wasu daga cikin malamai sun ruwaita da gare shi zahabi yake cewa abu ahmad az-zubairi ya ce kana yu'minu bin raja'a ya imani da raja'a daga cikin waɗanda suka yi akwai usman ibn umair al-bajali al-kufi abu dawuda da tirmizi da ibnu maja duka sun rawaici hadisi daga gare shi daga ciki akwai abu hamza athumali a tirmizi da Nisa'i sun rawaici hadisi a gurin shi daga ciki akwai asbagu ibnu nubata at-tamimi ibnu maja ya ruwaice hadisi a gare shi wa qalu kana yu'minu bir raja'a suka ce ya imani da raja'a daga ciki akwai al-husaini al-asdi bukhari ya kafa hujja da shi a littafin shi sahihul bukhari sannan a cikin al'adabu din shi ya ruwaice hadisi a gurin shi abu dawud da tirmizi da nisa'i da ibnu maja duka sun ruwaice hadisi a gurin shi in imani da raja'a ne don me yasa aka ruwaice hadisi a gurin waɗannan to saboda Allah me yasa shi wancan laifin me yayi laifin shi kwaya daya hadisin da ya ruwaita malaman nan sun san imani da shi wasiyi wa khalifati wannan yana nuna cewa aqidar su gabaki ɗaya ta rubuce la saboda haka akwai bukatar a tsaya san yadda za a yi duk za a yi kar a bari wannan ya tsallake wa illa yana tsallakewa hmm. manzon Allah yana nuna ya ce imam ali khalifan shine wasiyin shi ne khalifa za su iya zuwa su yi mishi tawili amma wasiyi baya karɓar tawilin da za su mishi shi yasa suka da duk abin da suka mallaka na karfi hmm. suka raunata isnadin da abdulgafar ya shigo sauran isnadi saboda kalmar khalifa ne kawai hmm. sai suka inganta shi me yasa saboda shi za a iya mai kwaskwari ma hmm. a ce imam alaihi salam ba wasiyi ba ne amma na abdul gaffar hmm. ƙarshe a ce khalifa ya ɗauki wannan amma yi ba Wani Allah wani ya ce hmm. judi kana so ka ce fa wannan mutumin matsalar shi matsalar ra'ayin shi ne ya sa suka raunata shi ba wai don yana da matsala a hadisi ba ban san za mu je hmm. hutu ne ba don yana da matsalar hadisi ba sai in ce wala ba ni na faɗi haka ba imamu ahmad ibn hanbal dama a can baya ya faɗa abu ubaida in ya ruwaice hadisin shi ana yi mishi ihu da kuwa saboda mutane suna ta da fauda da dajja da harigido hmm. ya sa kawai abu ubaida ya gabar ya kyale su to imam ahmad da kanshi yake cewa ku sani matsalar abu maryam abdulgabbar ba fa hadisin shi ne yake da matsala ba fa hmm. ra'ayoyi ne yake da su da malaman nan suka gabe musu ba wasu malaman ba wai bai yi musu ba ne la tsoron mutane suke ji <laughs> suka daina ruwaita ya ce sannan babban ra'ayin shi da bai yi ba hmm. hadisai yake ruwaita masu ɗauke da zagin khalifa usman hassan tun gafarta wala allah sakar alkhairi to ala insha allah insha allah mun dawo daga hutu to insha allah yan masu kallo da bibiyar wannan shirin albarka za mu je mu hutu na karamin lokaci idan mun dawo za ku je mu dauki da ci gaban wannan shirin albarka sai ku kasance tare da mu insha allah to masha Allah yan uwa masu kallo da bibiyar wannan shirin albarka barkanmu da wannan lokaci insha Allah muna karata ku murnar Eid al-Gadir na waɗannan kwanaki da suka gabata kuma insha Allah muke cikin su da za a ce sannan kuma muna kara taya dukkan al'umma murnar fitowar jagoran mu Sheikh Ibrahim Zakzaki hafizahullah Allah ta'ala kara musu lafiya da nisan kwana insha Allah kuna tare da tashar kuta Alwilaya TV Hausa mai albarka tare da Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh ah, Yusuf Judi insha Allah ku tare da mu don jin ci gaban wannan shiri din alga wata wala insha Allah muna iya dora daga gundum kasa insha Allah yawa to malam Ahmad a tunkule bahasi yana nuna malaman nan da suka raunata Abdul Gabbar ba wai sun raunata shi ba saboda hadisin shi yana da matsala ba haka la sun raunata shi saboda yana da wasu ra'ayoyi da ya imani da su waɗanda su ba su yi imani da su ba wannan kar a daɗa kuma ba wani malamin da ba ya da akwai mutane da yawa da suna da ra'ayoyin da hmm. malaman nan ba su yarda ba amma kuma sun karbi menene me yasa na shi aka yi dagi akan raunata shi saboda hadisin shi na wasiyi wa khalifati shikenan saboda matukar aka bari ya tsallake hmm. wannan yana nuna wannan hadisin ya tsallake yana tsallakewa khalifa za a iya yin dama da hagu kamar yadda hmm. suka yi amma wasiyi za su iya na ba zai yi إمام أحمد يكي شوى كوحسكا من ون إبارة إن قال أبو عبد الله ذكر عبيدة في تسنيفه عن أبي مريم فكانوا يضجون إذا قال أبو مريم وتبسم أبو عبد الله قلت لا أبي عبد الله أبو مريم من أين جاء ضعفه من قبل رأيه أو من قبل حديثه قال من قبل رأيه ثم قال وقد حدث ببلايا في عثمان su. سوء نعم إمام أحمد cewa abu ubaida ya kasance ya ambaci abu maryam a tasnifin shi ya fitar da hadisai daga abu maryam idan ya zo yana karanta hadisan sai a rinka mishi menene kuwa da ihu ba masu ba masu. yana cewa abu maryam ya ce sai a rinka kuwa ana ihu ba masu wata bassama abu abdullahi imamu ahmad kawai sai ya murmushi wani yana nuna ma ya san menene siyasa ce eh. siyasa ce qultu la'abi abdullah sai na ce mai imam ahmad abu maryam ya aka ya zama da ifi ne min kibali ra'ayihi wasu ra'ayoyi yake da su da mutane suka gabe musu ba hmm. ko kuma hadisin shi ne yake da matsala qala min kibali ra'ayi hadisin shi bai da matsala ra'ayi yake da shi da mutane menene suka ga bai yi ba daga ciki imamu ahmad ya ce yana ruwaita hadisan da munana ne akan khalifa usman na fata malam kuma ga dukkan alamu dai ba zai buya ga masu kallon mu ba eh. irin waɗannan siyasosi ana iya ganin su a rayuwar yau da kullun ta mutane wallahi Allah ya ji kan wani malami yake cewa wallahi dan adam din nan tun daga na adam har zuwa yau haka Hmm. siyasar da aka yi tun daga adamu har zuwa yau iri da yake illa kawai me ake yi kowa yana duba yanayin shi ne ya yi siyasa daidai da wannan yanayin ya sa mata rigar da ta dace da wannan yanayin hmm. saboda sawa'un a addini ne hmm. ko ba a addini ba ne a siyasar duniya ce a neman kuɗi ne duk gurin da mutum yake rayuwa ya san akwai irin waɗannan siyasoshi sai dai in baya rayuwa a kowace bangare na al'umma da suna da kima da daraja sai in mm. kila shi ba mai kuɗi ba ne shi bai yi karatu ba shi bai san siyasa ba mm. wannan kaga zai zama cewa kifin mm. rijiya ne eh, sai da wata tajiriba a rayuwa amma ma damar yana rayuwa ya san waɗannan siyasoshin akwai su suwa ne ne suke mutanen nan ne mutanen nan da masu cewa kala rasulullah da masu cewa Allah ya ce da waɗanda suke cewa wani ya ce profesa wani ya ce da masu cewa abu kaza siyasa kaza a yi kaza duka iri ɗaya ne wannan siyasar akwai mm. la ba ina cewa kuma babu bayan Allah ba la akwai bayan Allah ma a ko ina akwai bayan Allah a ko akwai mai kwatantawa ba kuma ana cewa daidai bane ba kuma ana cewa daidai bane <laughs> yau ana cewa to ɗabi'ar mutane ne suna yi dabi'ar mutane ce wannan yana nuna cewa akwai buƙatar musamman abin da ya shafi addinin mu kar mu fada siyasar malamai santum santum matukar ba kai ba kai zuciya ne sababa. ba a bincike ba ba a bincike ba ba a Eh, duba cewa mai Allah ta'ala yake so ba dole a fada wannan ina ya zo abdu'afa'u ma marubucin littafin abu jafar muhammad ibn umar ne ibn musa al'aqili ne a bugun darul maktabatul ilmiya ne beirut bugu na farko shekara ta 1404 wanda daidai na 1984 miladiya ta hakikin Abdul abdulmu'ti ne a littafi yana da jizi hudu a jizi na uku shafi na 100 wannan a dunkule mun gama bahasi akan isnadi cewa alhaku wal insafu akwai akwai siyasa a raunata hmm. hanyar da Abdul Gaffar ya zo a ciki hmm. amma mu kaddara la hanyar mai rauni ce sauran hanyoyin fa malaman sunna sun inganta wala Allah wani ya ce su ma waɗannan hanyoyin akwai kila wa kala ce la mushkila tattara hanyoyin gabaki daya za su tada a isnadin ko ba za su tada ba wannan yasa alama albani bayan ya gama gabas da dama ya kawo wasu hadisan bai kawo ba a ƙarshe ya kai ga natijar da labudda ya yarda cewa ba zai iya raunata hadisan ba wannan yasa a ƙarshe ya ce in ka tattara su saƙon da hadisin nan yake ɗauka shi ne kaza wannan yana nuna ma ya yarda da menene hmm. isnadin in an tattara sun inganta wani saƙo hadisin nan yake ɗauke da shi wannan kaga a bisa ɗabi'a da aka yi rigima akan isnadi hmm. wanda yana nuna ma rigima akan matanin shi da saƙon shi hmm. ta fita isnadin shi hmm. shekul islami ibn taimiyya ya zo ya ce akwai hadisan da sun faɗi dalilin saukar wannan aya ɗin wanda a cikinsu babu wannan wasiyi da khalifati a ciki waɗancan su ne abin gabatarwa a zama da aka in aka gabatar da su kawai shikenan kadiya ku tattare ta ku aje an gabatar da waɗancan shikenan assalamu alaikum <laughs> su wane ne wanda ka'ida al'amari malam masu kallon mu su san hankalinsu yanzu sai a samu wani yana ba da labarin mulkin sani a abacha misali ga za mu zo mu ce an yi waƙi'ar abacha hmm. a lokacin da aka yi waƙi a bace aka yi kaza aka yi kaza hmm. wane ne zai ba da wannan labarin an yi waƙi a abacha mutumin da lokacin da sani abacha ya yi mulki hmm. yana najeriya hmm. kuma yana nan abacha ya yi mulki in kuma yana cikin mu aka yi waƙi a abacha da shi kuma yana da wayo kuma yana da wayo amma lokacin da ya zama la akwai mutumin amma baya najeriya hmm. yana amerika yana rayuwa sai aka zo duk lokacin da aka ce mishi an yi waƙi a abacha hmm. dole wani ya bashi labarin abubuwan da suka auku saboda shi baya nan aka yi wanda aka haifa bayan sani abace ya tafi hmm. sai ya zo yana ba da labarin a lokacin abace an yi kaza <laughs> wannan kaga za a ce to wannan kananan abacen ya yi mulki bare ka ba da labari waɗannan hadisan da ibn taimiyya yake cewa a gabatar da su akan wannan suwa suka ba da labarin wannan shi kuma wa ya ba da labari wannan wanda ya ba da labari ali alaihi salam nan yana nan gurin hadisa ta uku hmm. ba waiwai bane ba waiwai bane ba wani abu ne da ya auku ba la a gidansu ya auku yana nan kuma shine wanda aka sa ya hada abincin to ai ga menene <laughs> amma wancan suwa suka bai daga hmm. ciki ka zo ka tarar da an ce abu huraira ya ce yaushe abu huraira ya shigo addinin musulunci can karshe ko dai shekara bakwai bayan hijira ko shekara menene takwas bayan hijira mutumin da ya shekara wannan yaushe aka yi a farkon musulunci tun ba a kira kowa ba shi dai zai baka labarin abin da aka yi a farkon musulunci saboda Allah bayan shekara nawa ya kace 20 malam bayan shekara 20 hmm. yana nan ibn abbas ibn abbas a wannan da muka karanta ya ce ya ba shi labari ali ya ce ya ba da labari a guraren da ibn abbas yake ba da labari an haife ibn abbas babu ibn abbas yaushe zai zo ya ba mu labarin wani abu da ya auku ba a haife shi ba me yasa muka karbi labarin shi na cewa manzon Allah ya ce akhi wa wasiyi wa khalifati saboda ya ce ali ya ba labari shi kuma alin yana shekara 23 da manzon Allah ya isar da sako har zuwa wa wafatinsa ya zamanto shi wannan a shekara ukun karshe ya zo shi wannan kuma tun farkon al'amari yana nan ma yana nan amma kuma magana shi wai muqaddam ce akan wannan amma a gabatar da wanda ya zo shi a shekara ukun karshe a ɗauki maganarsa a kyale ta wanda shi yana nan tun farkon al'amari tun farkon al'amari kuma wannan ko su khalifa abubakar da suke a makka din hmm. wannan hadisa din su ma in suka ba da labari dole su gaya mana suwa suka ba su labari ballantana wanda shi a eh, madina ballantana a madina ya zo ballantana ibn abbas da babu shi a duniya e babu shi wannan wani irin hukunci ne ya eh, kana magana wai bukhari ya ce shi ko wani ya ruwa su ina ruwan mu ba'asi shine mai ba da labarin yana nan matsalar ta auku ko baya nan ba mutumin da ba a hifi shi ba saboda Allah ba wanda kuma ya zo ba bayan musulunci ya gama ɗaukaka ya zo ya baka labarin abin da ya a farkon musulunci akwai bukatar ya gaya muna waya gaya mishi wannan yasa malaman nan sun san akwai wannan matsalar shi yasa suka kai ruwa rana in sahabi ya bada labarin hadisar da baya nan akwai bukatar ya faɗi wanda ya gaya mishi ko ba bukata kwarai kuwa dole wannan shi ne ka'ida wannan shi ne ka'ida wannan iskalin ibn taimiya alhaku wal insafu a gurin masu kima masu mm. girmama kwakwalwarsu bai da kima da daraja gaske abin ya sarwa ne lalla wallahi bai da kima da isnadin waɗannan hadisan bai inganta ba ko da majmu'a din su ne in an hada su mm. sai ka ce biya da isnadi ingantacce ya dauki mai isnadi ingantacce su ma waɗanda suka ba da labari akwai buƙatar mu duba suna ba mu labarin wani abu ne da akwai su ko suna ba da labarin wani abu ne da babu su ba sa nan ya auku mm. yanzu kamar misali kaga ga ko a ce irin wannan zamanin da akwai social media hmm. balantana wancan zamanin babu ko hmm. a nan ma damar baka guri ya auku in dai labaran social media za ka bi hmm. ba za ka iya faɗin hakikanin kadiya mai ta auku ba wani yasa wani ɗalibi yake cewa a labaran social media a salatu adamis su hali ka'ida shi ne ba daidai ba ne su ya tabbatar <laughs> saboda mutum ɗaya kawai zai zo ya ga ya yi kawai ya ce judi ya ce kaza akan ra'ayin shi Eh, to da gaske ne ya faɗa la la wala malam wani wani abu sai kaga judi ba bai da labari a ce judi ka ce ka zance <laughs> ni ba sai ba ka wani ne ya sha iska social media rubuta <laughs> wancan zamanin ba ma irin wannan zamanin ba ne hmm. balantana a ce akwai eh, kafafen sadarwa da sauransu mutumin da babu shi ya aka ya san abin da ya uku ya aka yi abu huraira ya zo ya ba mu labarin saukar wa'andir ashira ta kalakar yana nan ta sauka ne saboda Allah alama albani yake cewa mu haɗa hadisan nan za mu ga saƙon da suke nuna mana lalle imam ali khalifa ne amma khalifa ba fa khalifan al'ummar musulmi ba <laughs> iya khalifa ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala ahmad mun yadda khalifa ne amma khalifa ne a gidan manzon Allah da dangin manzon Allah to waye wannan kibancewar ba su muna ibara ce yace qultu fa hadhihi turuq يدل مجموعها على أن الخلافة المذكورة في هذا الحديث أتمك أحسك منا وكذا في غيره مما لم نذكره هنا إنما هي خلافة خاصة في أهله صلى الله عليه وسلم وعشيرته Allama albani bayan ya gama kai ruwa rana akan wasu hanyoyin da ya ambata a wannan hadisin hmm. ya ce kultu sai na ce me ra'ayinka ya ce fa hadhihi turuqu hmm. waɗannan hanyoyin ya dullu ha in ka tattara su a guri ɗaya suna da sako ƙwaya ɗaya wani iri ne annal khilafatal madhkurata fi hadhal hadisi khalifancin da manzon Allah ya sanya imam ala a wannan hadisi wa kadha fi gairihi da wannan hadisin min malan na zukuruhu kuna wanda a nan ba mu kawo muku shi ba akwai saura kar ku ɗauka duk wanda na faɗa shi ne la amma ko da ban kawo su ba hmm. duk gurin da kuka gansu ku tattara su guri ɗaya ku haɗe me su hiya na khasatun fi ahlihi kai kaji imam ali khalifa ne amma a iya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashiratihi da kabilar shi hmm. shikenan shikenan kenan za a ce kuma musamman ma a can baya ya ta jaddadawa ka kar kuskure ka saurari dan shi a kar ka bari dan kada ka bari dan shi a ya rude ka wannan a ƙarshe yana so ya gaya ma imam ali khalifa ne manzon Allah ya sa shi amma a ina a gidan manzon Allah kuma da dangin manzon Allah to ta a ina ta yaya ya tabbatar da wannan wala Allah kila zai iya ce ma a hadisan an ce fi ahali saboda haka fi ahali yana nuna cewa iya ahalin shi wannan a ina ya zo a silsila silsilatul ahadis ad-da'ifa wal mawdu'a marubucin littafin abdurrahman muhammad nasiruddin albani ne wafatinsa shekara ta 1420 bugun darul ma'arif riyad ne a mamlaka arabiya a saudiya bugu na farko shekara ta 1412 wanda daidai da 1992 ban san ko ba zai yi ba a haska mu ne eh, matsalar na'ura ce to insha Allah littafi yana da juzu'i goma sha hudu a juzu'i na goma shafi na ɗari shida da goma sha shida so wannan yana nuna ma alama albani hmm. yana cewa mun yarda da gaske manzon Allah ya sa imam Ali khalifa hmm. amma wani irin khalifanci ne ya ce khalifanci ne iya a gidan manzon Allah da kabilan manzon Allah oh. manzon Allah a gidan shi zai sa khalifa a kabila shi zai sa shi a khalifa amma al'umman musulmi zai sa musu la ba zai sa musu ba zai bar su da kansu su zaba ma kansu ya yi musu bayanin ya za su yi zaɓe la bai musu bayanin su su je su yi su su je su yi wannan yasa al'umman musulmin nan suka zo ba abin da suke rigima a kai irin menene kalifancin dan Allah dan annabi me yasa manzan Allah dangin ka da kabilarka da iyalinka zaka sa musu kalifa amma al'umman musulmi da sun fi danginka sun fi kabilarka ki sanya musu kalifa alama albani wannan tambayar ba na tsammanin ta zo kwakwalwa shi shi yana ganin cewa da wannan bayanin ya warware matsala sannan me yasa manzan Allah zai ce fi ahli lokacin da wannan hadisa ta auku a bisa ɗabi'a da bisa ka'ida hmm. yanzu lokacin da kake so ka zo ka ce bari mu ga misali hmm. manzo mu ce a afirka ana so a ce wani gashi malami ne shine shugaba hmm. amma malamin nan ba salafi ne don allah don annabi akwai hankali salafawa su zo su taru su zaɓa muna malami su ce ga malamin shugaban al'ummar musulmi don allah alhali insafi da <laughs> adalci me yake hukuntawa hmm. su ce ga shugaban salafawan afirka shi ne suke da haƙƙi lokacin da wannan abin ya auku manzon allah suwa suka yi imani da shi hmm. dole ya ce ahalin shi akwai sahabban ne bale ta hada da su akwai al'umman musulmin ne bale ta ne hada da su ba wanda ya musulunta mal dole ya ce ahalin shi saboda su suka yi imani da shi saboda ahalin nasa su ne al'ummar musulmi su ne al'ummar musulmi a wannan lokacin kuma ka'ida na hukunta ya yi magana a kansu hmm. ka'ida na hukunta ya yi magana a kansu kuma gafarta malam idan har manzo sallallahu alaihi wa sallam zai zo ya ambaci wani a matsayin khalifansa a cikin ahalinsa eh. to menene dalilin da zai sa ya zamanto a fifita wani wanda shi ba a ambaci shi a matsayin khalifa din ba wala malam ahmad da gangan nake kau da kai akwai matsaloli da masu yawa fa wannan khalifancin iya wannan akwai bukatar alama albani yayi muna bayanin me ake nufi wanda in ya faɗaɗa shi hmm. ya aka yi in na ta fita ta yaki imam ali Allahumma illa sai in zai ce la banda su inna kaga ba ya warware kadiya ba ne sai dai ya ce ahali a nan banda su inna kuma kuma shi kuma kuma su suna dagewa matsayin suna shigar da su cikin ahali lala suna cikin ahali mana suke cewa wannan yana nuna imam ali khalifan inna ne ya ake ta fita ta yake shi kafin ta fita tana da bukatar izinin shi saboda shine kalifan manzon Allah a gurin su akwai tambayoyi da yawa akwai bukatar shabab ya zo ya mana bayanan wannan khilafa khassa din iya ina ne take ne wannan wannan manzon Allah me yasa yace ahali saboda ahalin shi su ne mu'mini a wannan hmm, lokacin so zai sa khalifa dole ya sa khalifa ga waɗanda menene su ne mu'mini wannan awwalan saniyan malaman a duniyar karatu a hmm. bahasin khalifanci da shugabanci hmm. sun bambanta ko ba su bambanta ba wannan malamai za su fi gane me nake cewa wani lokaci za a iya zuwa a ce abu kaza kaza ne misali muka zo babin misali ne zan buga alwala tana nuna cewa mai wanda ya imani da cewa manzan Allah da alkur'ani yana nuna shafa kafa ake yi hmm. za ka gabi yarda wanki uku ake yi ba a hmm. gaɓoɓi ba hmm. wanda ya yarda wanke kafa ake yi ya yarda gaɓoɓi nawa ake wankewa uku to sai mu samu wani sai ya zo ya ce la akwai buƙatar yanzu a zo a samar da wani abu na tsakiya mace shafa kafa ake kuma wanki uku ake <laughs> lokacin da ya faɗi wannan za a ce ala gafarta malam abin da aka sani duniyar karatu hmm. zance biyu ne imma wa imma ko dai ka shafa kafar ka kai wanki biyu kar ka yi uku hmm. na ukun bid'a ne hmm. ko kuma ka wanke kafar ka kai wanki uku wai ba ka zo ka samar da wani abu bai na bai ba ka shafa kafa kuma ka wanke menene gabobin ka so uku ba iya tare to shi ba can ba shi ba can ba shi ba can ba wanda in ka zo malaman nan rigimar su menene rigima khalifanci ne ko dai khalifa abubakar khalifa ne ko imam ali alaihi salam hmm. ba wani wanda yake cewa ku raba khalifancin nan akwai na kabilan manzan Allah akwai na al'umman musulmi wannan ya saba mu abin da suke ce mu al-ijma'ul menene hmm. murakkab sosai wani wani abu ne da ya fita waje wani yasa Ibn kasir ya fahimci wallahi mu ce khalifa ne fi ahadi wallahi bai warware matsala ya za a yi warware kadiya mu ce khalifancin nan na wani dan lokaci ne manzon Allah ya shafi wassalamu alaikum daga bayan manzon Allah ya cire shi shikenan wa illa da abinda Allama Albani ya fahimta Shi hmm. shine abinda yake zuwa kwakwalwar kowane malami hmm. Ibn kasir baya da bukatar ya ce khalifancin ya kare ya san mu zo mu ce wai iya gidan manzon Allah yake khalifa ibn kasir ya san na farko waɗannan hadisan ba shi suke nunawa ba kuma ba sa warwar masa hmm. yake cewa fa hadhihi turuqun hmm. muta'addida li hadha alhadith an ali radiyallahu anhu wa ma'ana su'aluhu wa ma'ana su'alihi sallallahu alaihi wa sallam li amamihi wa auladihim an yaqdu anhu dainahu wa yakhlufuhu fi ahlihi يعني إن قتل في سبيل الله كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل فلما أنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس فعند ذلك أمنا وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ولم يكن أحد من بني هاشم يشغى فدر كرامة مقام إمام علي عليه السلام cewa menene wannan me yasa manzon Allah ya sa shi khalifa kafin Allah ya sau da ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilaika kafin Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi manzon Allah yana jin tsoro cewa lalle in ya tashi da wannan aiki ran shi yana kan haɗari wannan yana nuna cewa zai iya rashin ranshi hmm. ƙa'ida na hukuncewa yana da buƙatar ya samar da wasiyi da khalifa hmm. da zai biya mishi bashin shi da abubuwan rayuwar shi da tafiyar da al'amuran abin da ya shafi iyalin shi hmm. wannan yasa manzon Allah ya zo yasa imam ali alaihi salam Allah yana saukar da wallahu ya asmuka minan nasi manzon Allah ya cire wannan khalifanci shikenan wallahu ya muka minan nasi yaushe ta sauka idan ta sauka ne bayan wa'anzira ashirataka al-aqrabin to kaga shikenan sai mu ce eh, wallahi zai iya yiwa mm, mm. wannan tambayar farko wasu malamai suka ce wannan sura aya din a ina take a suratul ma'ida mm. suratul ma'ida ita ce ayar karshe na karshe karshe a sauka rayuwar manzon Allah me alakar ta da an cire khalifa duk shekarun da aka fito in ya tabbata ita ce ayoyin karshe surorin karshe hmm. duk manzon Allah bai tashi cire khalifan ba sai da ya kusan barin duniya sannan ya cire khalifa hmm. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya ce ma da Allah ya saukar da wannan wallahu ya asu muka minan nasi na cire shi ta ina ta yaya ta yaya wannan ayar ce take dauke da shi muka yi yanda suke yi sabuwar hanyar su mu zo mu ce a wannan aya ku nuna muna ina zan Allah ya ce ya cira ali <laughs> a ina zan Allah ya ce na cira ali a nan a ina ya faɗa ku ɗauko ayar nan ku nuna muna ina ta faɗa daga bakar hannasu malam ku nuna muna a ina ya faɗa hadisi kuke da shi ku kawo hadisin da manzon Allah ya ce ku ɗauko ku nuna wa anzir ashira ta abin nan wallahu ya asimuka minan nasi tana sauka na cire alkalifa ina kuka samu shi Allah ne ya faɗa ko manzon Allah wannan yake nuna wani malami ya ce wallahi malaman nan kawai kowa fahimtar shi yake faɗa hmm. wanda yana nuna cewa al'ummar musulmi su ma suna da yanci da walwala abinda suka fahimta a wannan hadisin hmm. su yi aiki da shi ce yanzu kun inganta muna wannan hadisin masha Allah baraka Allah mun gode amma me yake ɗauke ku bar mu fahimci fahimtar mu hmm. mana ku bari mu fahimci fahimtar mu wala Allah wani ya ce judi wannan abin da kake faɗa idan da gaske ne me yasa imam ali bai kafa hujja da hadisin ba ka san duk lokacin da muka motsa hmm. cewa suke me yasa ali bai kafa hujja da shi ba hmm. wana ina zo tafsirar qur'ani al-azim na ibnu kasir ne wannan dai littafin da muka haska a baya hmm. ta hakikin muhammad fadal ne da ali ahmad abdulbaki da sauran su bugun mu'assasar kurtaba ne maktaba ta aula da sheikh littoras a shekara bugu na farko shekara ta 1412 wanda dai da shekara 2000 miladiya littafin yana da juz'i 14 juz'i na goma shafi na 381 to alhamdulillah wata wala muna godiya insha Allah zama mai zuwa za mu faɗa da gaske imam ali ya kafa hujja da wannan hadisin cewa shine khalifa ko bai kafa sun ga wata malam Allah ta'ala saka da alkhairi masha Allah to insha Allah yan uwa masu kallo da bibiyar wannan shiri mai albarka wannan shi kawo karshen wannan bahasi namu na yau za mu je mu hutu na karamin lokaci idan mun dawo za mu buɗe layin waya masu kira suna iya kira hakanan masu aiko da sakonni za ku iya aiko wasu mu insha Allah ku kasance tare da mu to masha Allah yan masu kallo da bibiyar wannan shirin albarka barkamu da wannan lokaci insha Allah yanzu haka layin waya yana buɗe masu kira za su iya kira hakanan masu aiko da sakonni za ku iya aikowa sai mu karanta insha Allah to ga malam bari mu ga sakonin da muke dauke da su insha Allah muna da sako daga malam sa'idu bomo zaria yake ce assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah muna kara taya jagora wannan nasara allah ta'ala ya kara basu lafiya da kariya ah, to insha Allah malam sa'idu bomo muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi da wannan sako naka ah, sai eh, mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alwilaya tv muna jin daɗin wannan shirin naku allah ta'ala ya ƙara muku basira to daga wanda lambar ta kare da tara sufuri takwas to insha Allah muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi ah, sako daga ah, sista fatima idris ah, assalamu alaikum alwilaya tv muna muku barka da wannan lokaci muna taya ku murnar idil gadir kuma isa da gaisuwa zuwa ga malam allah ta'ala ya biya ku to insha Allah muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alheri da wannan taimurna to sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, da fatan dukkuna lafiya a isar da gaisuwar mu zuwa ga dukkan malamanmu da suke taimakawa wajen wayar mana da kai a irin wannan shiri mai albarka muna godiya sosai sosai labbaika ya ali eh, lamba 8549 to insha Allah muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi <clears throat> to ga gafata malam na in akwai waɗansu abubuwan da za mu iya tattauna su kafin masu kira su shigo ko na wajen haka eh. na'am wata malam eh. kamar alisali misali waɗannan siyasoshin da ake ta magana a kansu yadda za ga malamai suna ta wasa da kwalan mutane suna so su shigar da wani abu da wayo ko su fitar da wani abu da wayo da sauransu ko kuma ya zama misali wannan an masa hukunci daban da wancan alhali kuma duk irin wannan daya eh. da irin laifin daya in laifi sunansa eh. kamar wanda kuka faɗa cewa mai zagin eh, waye ala alaihi salam shi an karba daga gare shi amma mai zagin usman shi an ce ba za a karba daga gare shi ba eh. to shin wai irin wannan a cikin malaman waɗansu ne eh. ko kuma duka malaman musulunci ne yawa shi malam ahmad in son samu ne kuma kar a shigo da wani da allah a yi hakuri ko akwai mai kira a barin ba da amsa amma dai ba zan ci eh, lokaci ba shi abin da yake aukuwa malam ahmad ya danganta da kasan abin da yake akka da al'amari lokacin da mutum ya zo ya ɗaura kanshi to zai sha wahala gaskiya ne babban abin da ya wahalar da malaman suna a yi haƙuri hmm. na san wala Allah wasu ba za su ji daɗin abin da zan hmm. faɗa ba amma waƙi'u ne da eh. reality malam hmm. zuwa da suka yi suka ɗaura hannunsu a kan wasu abubuwa suka yi tsayi a nan suka ƙi motsawa misali su zo su ce da abin da bukhari da muslim wanda kaga abin da ake tananatawa ya ruwaita lalle ya inganta kuma bukhari da muslim mujallayi ne kuma mutum ya tsaya kyam kuma ya tsaya kyam wannan lokacin da ka yarda da wannan hmm. so akwai bukatar duk hadisan bukhari da duk matsalolin da kake da shi hmm. ka kare shi wanda yake nuna gurin da baka da hanya hmm. akwai bukatar mutum ya saki hanya to abin da ya auku duk makarantar da suka ɗaura kansu suka ce abin da wanda ya faɗa lalle dole haka ne to suna fama da wannan matsala yanzu ɗauki misali makarantar mu muka zo muka ce ba wani littafi sahihu wannan yana nuna kowane malami daidai da dalilin shi da fahimtar shi zai iya inganta hadisi zai iya raunatawa mu ce wuka alkur'ani kadai shi ne kadai ne sahihi wannan kaga wannan matsalar suna da sahihu mu ba mu da ita yanzu za ka zo ka ce ya zo a kafi a kafi zan bi isnadin shi ya inganta in ce wala ya inganta bai inganta ba in ce wala ban yadda da wannan hadisin ba wannan kaga sai ya zama ba ma ba ma da wannan matsala hmm. a ilimin rijalu mu ba mu yarda cewa wai dan shehu dusi hmm. ya ce kawai wani sika bane shi kenan magana shehu dusi har duniya ta tashi dole haka ne la akwai buƙatar a yi bincike wannan labarin da shi kudusi ya bayar mm. akwai wani labari mai karo da shi ko babu mm. shi kudusi ya ji ne an kabirin an kabir mm. ya faɗi wannan magana ko kuma ishtihadi ne na kashin kanshi wanda yasa za ka ga ko ɗalibai mu da muke karatu muna fara ilimin rijal abinda malaminmu yake cewa ilimin rijal ba an yi shi ba ne don ka zo hadisin da shi kudusi ya ce sahihun kai ma haka kawai ka ce sahihun me yasa shekul tusi ya ce ce lala lalawa illa haka ne karka karanta rijalu kawai bi hadisai wanda shekul tusi ya ce sahihun ka ce sahihun wannan ka'idar kuma har a sunna haka take illa kawai ba a ba mutane fursa da damar su yi din wa magabata gyaran fuska lokacin da ya zama mu a makarantar mu duk mutumin da ya ce hadisi ya inganta yana da bukatar ya zama da dalilan kashin kanshi ya inganta wannan ina magana siyasa tunda kai za ka inganta saboda haka zube dalilan a gani na uku malam ahmad abin da ya bambanta mu da su hmm. suka zo suka rufe kofar ilimi alhaku wala in insafu sun rufe kofar ilimi kofar ijtihadi ba wani mai ijtihadi sai a ce mutum farfesa ne amma bai da yanci ya faɗi magana yana faɗan magana sai a ɗauko wani malami a ce ya faɗa wallahi maulana farfesa ne a addini mai amfanin farfesancin shi ba zai iya faɗan ra'ayin shi ba da fahimtar shi ba mai amfanin karatun shi hmm. kaga bai da wani amfani sai wani wai wani wanda ya riga shi wai ya faɗa wai wani wanda ya riga shi to sun ba maza da ya faɗa ayi alqur'ani tace abin da ya faɗa mu makarantar mu sai aka zo aka ce la ijtihadi bude yake wato makarantar ta ahlul bait ta ahlul bait kowa zai iya zama mujtahidi baka da ilimi ba za ka faɗi magana mu ɗauka ba hmm. saboda ba bahasi ne na jahilai ka bari hmm. in a harkar jahilai ta zo ka faɗi ra'ayinka a karfa amma a gurin ilimi hmm. kowa na da yanci ya faɗi ra'ayin shi amma da sharaɗi ya zama malami ne a wannan fanni ɗin sai ka zo ka kowa wanda yasa kaga muke da mushtahidai ya yasa ba ma bin wanda ya rasu mutum yana rasuwa a fiƙihun mu ba ma ta da shi aikin shi ya ƙare Allah ya saka mishi da alkhairi muna da buƙatar wani malami rayayye saboda zamani ci gaba yake hmm. so a dunkule duk makarantar da suka ɗaura kansu wanda kuma alhaku wal insafu malaman sunna da sun yi hakuri wallahi su su dauke ma kansu wannan bukhari nan da musulmi ba wanda ya ce gabaki ɗaya ku wurgi da bukhari hmm. la amma a karɓi hadisi ido a buɗe hmm. a aje shi ido a buɗe amma an da su kamar wasu gumaka kofin ijtihadin nan mm. wane ya ce kaza yanzu sabuwar matsala na aukuwa shi yasa zaka ga rudani yayi musu yawa sabon abu yana aukuwa zaka ji wane ya ce mm. halal ne wane ya ce haramun ne mm. ta buge buge amma da akwai wasu malamai sanannu da su suke ijtihadi da wannan rudanin kawai wanda zai sha iska ba ma malami bai ce a kashe wane kaza amma da hmm. akwai tsari akwai malaman da an hmm. san su ne malamai su za su fito su yi magana wanda kaga mu a makarantar mu ba mu da wannan ruɗa ne ba mu da wannan ruɗa yau matsala ta shiga malaman nan za su fitar da hukunci sai dai ka ji ana cewa me fatawar malama na akan wannan matsala so a dunkula abin da nake so in ce ba ina cewa wai a kowace makaranta hmm. suna fama da wannan rudanin ba la kowace makaranta za a iya samun rudani mai kama da haka amma ba ya zama matsalar makaranta ba Allahumma illa sai in makarantar nan sun daura kansu sun samu wasu littattafai sun hmm. yi musu hukuncin alkur'ani sun ce da abin da yake ciki daidai ne sun samu wasu malamai sun mai da su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun rufe kofofi sun ce baka da yancin ka faɗi albarkacin ka bakin ka komai ilimin ka dole ka shi komai karatun ka wannan dole su fama da wannan matsala hmm. dole ne wannan matsala ce babba wallahi kuma suna fama da ita ga lawazim ɗinta nan ana gani a zahiri la wallahi suna fama da ita kana hmm. magana wai ya tsallake sikiri ne wai ya tsallakar da shi wai ya tsallakar da shi wanda ya tsallakar da shi manzon Allah ne ko alqur'ani ne ba eh, dalili ba manzon Allah ba alqur'ani ba dai to haka ya zama addinin musulunci wannan tsakanin baka guda biyu yanzu za a iya shigowa da masu kira abinda nake so in faɗa kuma tambaya ce insafi mai kyau ba wai muna cewa mm. wai kowace makaranta suna fama da wannan matsalar sun kasa warwarewa balla mm. makarantar da suka kayyade kansu ne su suke fama da wannan matsala din da wannan musiba din amma in suka sauƙaƙa ma kansu kuma za su iya mm. kuma wasu malamai sun haka shi yasa daru qutni gyaran hadisi mazaje yawa buhari da musulmi gyaran fuska sai da ya fitar da tsakanin hadisi ina kokwanto kokwanto daga gare ni ne hmm. ko hadisi ko mazaji hmm. kusan guri guri guri har ɗari biyu yi ma bukari da musulmi gyaran fuska a da wasu ke ganin sa matsayin kuma shek shu'aib al-arnaud da ya zo hmm. bai yi inkarin abin da daru qutb ya faɗa ba shi kan shi cewa bukhari da musulun duk abin da ya zo ingantacce ne wallahi siyasa ce daga baya aka kirkire ta wa illa ba alqur'ani ba a yadda ta ce haka ku far su abu da ku hutar da rayuwa ku mana Be ya inganta ya inganta be inganta ba ku samu bango mai kyau ku buga yanda mu kai makafi malam hmm, so wannan tsakanin baka guda biyu wala Allah na bada amsa za a iya shigowa da masu kira su yi hakuri na ci lokacin su akwai malam insha Allah ga wata wala na godiya sosai Allah ta'ala ya sa ku alai insha Allah kun kafin ba wani sako ba mai kira za mu iya ci gaba kafin ya zama sun ci gaba saboda mu karkare bahasin nan a yau ah, zama mai zuwa sai ya zama mun shiga hadisi na gaba haka ban san za mu iya ci gaba ba ni eh, akwai wanda ya ce assalamu alaikum eh, ina ina gaida mai gabatarwa Allah ta'ala ya saka da alkhairi a gaida a isar wanda gaisuwa zuwa ga gafarta malam baban abdullahi to ma baban abdullahi muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Eh, muna iya yanzu abinda muka dan shi ne cewa imam ali alaihi salam ya mm. kafa hujja da wannan hadisin mm. ko bai kafa ba wanda yana cikin abinda wani malami yake cewa in ya zama cewa akwai gurin da imam ali alaihi salam ya kafa hujja da wannan hadisin mm. wannan yana nuna duk wannan ma'anonin da malamai suke bashi fa wallahi kuskure ne ba saboda shi wanda ya kafa hujja da shi yana gurin kadiyar ta auku yana gurin hmm. saboda haka sarai zai fahimci menene kadiyar me yake nufi in muka zo muka bibiyi littattafan malaman sunna za mu tarar da cewa akwai hadisin da yake dauke da cewa imam ali ya kafa hujja da shi wannan yasa shi kuma khalifa abubakar ya ga yana da bukatar ya tabbatar cewa wannan abin da imam ali ya faɗa wa an zara ashira ta kal akarabin ya auku ko bai auku ba yanzu ya za a yi ya gane hmm. ya tambaye abbas ya tambayi ibn abbas ibn abbas baya nan ya tambayi abu huraira abu huraira baya nan hmm. wa ya kamata ya tambaya sai ya ga akwai bukatar ya koma gidan manzon Allah din hmm. sai ya zo ya tambaya abbas cewa ali ya ce kaza kaza da kaza da kaza da gaske ne ya auku abbas ya ce mai na'am ya auku waye ruwaici wannan ya ce an abi rafi'i hmm, an abi rafi'i ya ce daga abi rafi'i ya ce kuntu qa'idan ba'da ma baya an nasu aba bakrin فسمعت أبا بكر يقول للعباس أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بني عبد المطلب وأولادهم وأنت فيهم وجمعكم دون قريش فقال يا بني عبد المطلب إنه لم يبعث الله نبيا إلا جعل له من أهله أخا ووزيرا ووصيا وخليفة في أهله فمن يقوم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصي وخليفتي في أهلي فلم يقم منكم أحد فقام علي من بينكم فبايعه على ما شرط له ودعاه إليه أتعلم هذا له من رسول الله, صلى الله عليه وسلم قال نعم mai ruwaya din abi rafi ya ce lokacin da aka yi ma khalifa abubakar mu baya. na ji khalifa abubakar yana tambaya abbas saboda bayan an yi mu baya sai imam ali alaihi salam ba sa nan aka zaɓi khalifa wannan ya sa imam ali ya tambaya ya aka yi in aka yi eh, faɗa sai ya bada amsa ya ce me yasa ba a kafa hujja da kaza ba to sai khalifa abubakar yake tambaya abbas ina haɗa ka da allah ka hakika manzan Allah ya taɓa tara bani abdulmutallib da 'ya'yansu wa an tafi him hmm. alhali kai kana cikinsu hmm. ya tara ku ba tare da sauran shawa ba ya ce muku ya ku bani abdulmutallib Allah bai taɓa aiko wani annabi ba face a ahalin shi yake zaɓa mishi ɗan uwa na addini da wazirin shi da wasiyan shi da khalifan shi ya ce a cikin ku ba wanda ya tashi ya yi mubaya'a akan wannan in ba Ali ba. ya ce kuma manzan Allah ya faɗa duk wanda ya mishi mubaya'a a ciki zai zama ɗan uwan shi wazirin shi wasiyin shi khalifan shi a ahalin shi a ta'alamu hadha lahu min rasulillah ka san ali yana da wannan wannan khalifa abubakar ya ji menene mm. ali ya faɗa a ta'alamu hadha lahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka san cewa manzan Allah ya faɗa hakan akan ali qala na'am wannan kawai babin misali wa illa aje a binciken littafin suna akwai shi tarihu madinati dimashq marubucin littafin wane ne abul hmm. qasim ne ali ibn hasan ibn hibatullah ne hmm. ba shafi'i ne haihuwar shi ɗari 499 mm. batin sha 571 da hakikin muhibbuddin ne bugun darul fikir mm. beirut ne a shekara ta 1995 miladiya gurin da aka buga shi beirut ne littafin yana da juzi'i 70 juzi'i na 42 shafi na me yasa khalifa abubakar bai ga zai tambaya mm. ba daidai da wannan ruwayar me yasa sai bayan ai mishi mu baya wannan yana nuna ali ya yi magana wannan yasa yake cewa ka san ali yana da wannan abbas ya ce mishi na'am na sani su a suka ruwaita malaman a san kuma harta malam na wata malam kamar eh, ji akwai wanda ya nemi eh, yi magana akan batun cewa in ya je shi neman aure baya dacewa ya nemi shawarwari to kudin bashi dai a gurguje haka eh. to in akwai abin da za ku kara masa akai kila yau ah, wato shi da yake na bari malam ibrahim abu akili ya ba da amsa amma shi a dunkule ah, shi bai zama lalle ilalla don lokacin da mutum ya zama ya nemi aure ba hmm. ya zama wai auren yana lalacewa hmm. wai ya zama jifar shi ko sihiri ko wani abu na akwai bukatar ya zo ya duba ya ga ya yake neman aure din kuma a ina yake zuwa ya nemi hmm. auren tunda duk mu abin da muka yi imani da shi ba wani abu a duniyan nan da baya da sababi na'am ba wani abu da baya da sababi so kafin ya je a mm. rinka cewa kaza ne kaza ne la a zo a kalli waƙe da reality mm. me yasa in ya je neman aure ba a bashi wacce yake neman ne kila ake ganin bai dace a bashi ba hmm. da kowane dalili yana da wata akida suna ganin ba za su iya aura mai wannan akidar ba hmm. ko kuma yanayin tattalin arzikin shi ne ko wani dalili dai akwai buƙatar duk waɗannan abubuwan ya duba su hmm. bayan in aka ya bayyana ba wata kowace matsala wacce yanzu da wace hanya yake zuwa neman auren hmm. wala Allah zai iya yiwa hanyar da yake bi ne ya zama tana da matsala hmm. yanzu sai ya sake hanya so a dungula akwai buƙatar ya tsaya ya kalli kadiyar gaba da baya hmm. ya yi tadabburi ya kalli waƙe da reality ƙari akan haka in muka kaddara cewa haka ne yana da buƙatar Ah, ya yi addu'a tunda karshe hmm. in ma sihiri ne wani abu ne hmm. karshe dai in za a yi warware shi hanyar da shari'a ta yarda dole ya zama menene hmm. addu'o'i ne so sai ya nemi addu'o'in tsari kila ma ya kaddara zai iya yiwa shi ne addu'o'in da aka ruwaita da ayoyin alkur'anin da ake karantawa na karyawa sai ya zama cewa ya karanta sai ya sake himma ya tashi ya nema amma kafin ya je duk wannan addu'a da sauransu ya tsaya ya kalli waƙe da reality haka tun da ta yi wa wasu ne mm, na daban saboda ai ba zai yi su ce kawai mun fasa bayar ba ko ya wargaje mm. me dalilin wargajewar sai ya duba ya gani daga gare shi ne daga gare su ne sai ya zama nan gaba in zai nemi auren mm. ya kauce ma wannan zai yi ma gawata wanda ya zama ko yana amfani da waɗansu kalmomi masu tsauri shine magana zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa saboda zaka ga akwai wanda a ɗabi'a haka yake so ba kuma wani lokaci shi a gurin shi ba dole ya dauka kila matsala ba ce eh. amma wasu ana faɗar wannan sai su ga cewa to mai irin wannan ɗabi'ar fa ba za mu iya haɗa aure da shi ba kuma za ka ga wani yana da ra'ayoyin shi da a ƙarshe ko da ma an yi auren rabuwa ake so ni abin da nake so in ce shi da kanshi ya kalli dalilan da ake kawa na hana bashi ya kalli wace hanya yake bi ya kalli su wane ne yake nema hmm. nan gaba in ya tashi sai ya canza hmm. na wani akwai wanda eh, shi ya ce in dai zai kayan akwati eh. na aure to shi sai ya sanya likkafanin jaushen a ciki yawa to kaga kaga wannan ka zo neman aure ka ce zaka sa likkafani kaga wannan yana <laughs> kana zuwa wa za dan nan iyayen za su ce to wannan fatan Allah Allah yake kai ta mutum <laughs> Allah ya je ya binne ta wanda zaka ga me al mm. shi yasa kaga in mai yin aje jaushin din kaga mm. sai ya biya mishi kumusi ba <laughs> lalle fa saboda ai bai bukatar shi ba sosai ko sai ya biya kumusi mana saboda ai bai bukatar shi bai bukatar sa kaga so kaga zaka ga kowa da dabi'ar shi kila wani ya ce matar shi ba za in ana taro gidansu ba za ta ji ba hmm. so wala Allah wani ana ganin haka wasu iyaye za su ce gaskiya ba za mu ba shi yawa to kuma duk inda zai je zai je gurare da yawa so sai da za a yi ta samun sabani mana za a yi ta hmm. samun sabani hmm. so wannan yasa kuma kaga mu a makarantar mu a aure ba a boye boye shi yasa wai masu cewa ana taqiya a aure alhaqu wala insafu kuskure suke shaffafiya lalla wallahi wallahi da tabirin wani malami ya ce wala tadlisi ne haramun suke kawai ni dan shi'a ne za ku bani aure ku bani ba za ku ba mu ba ka je ka samu ya shi'a ka aura wai ce dole sai ka aure sunna ne to ba wanda ya ce so a aure shafafu ake yi ba a wani kwana ba a wani kwana ni hmm. kaza ne za a baka a baka ba za a baka ba duniyan nan da yawa malam shikenan duniyan nan da yawa shi yasa aka ce in ma kai in mutum ya boye hmm. in aka je aka tambayi wani lazimi ne ya bada labari to hmm. wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne so wannan a dunkula abin da nake cewa na na Malam Ibrahim Abu Akil ya hakuri ko da yake tun jiya ma ya ce ai da ka ansa ta farko <laughs> ka ansa ta biyu bana so bare na yanzu zai zama cewa na amsa a gabaki ɗaya din so malam ya tsaya ya dubi kadiya din ah, ya kalli waƙi da reality ta mm. wannan hanya din insha Allah zai ne kuma zai iya neman shawarar wasu waɗanda ya san cewa sun yi salon alun ba tare da matsala ba a ah, mm. braza ya aka yi kai ya aure sai su mm. bashi labarin ga hanyoyin da muka bi sai ya gwada ya gani so ƙari a akan wannan zai iya hadawa da addu'a to masha Allah wata eh. Allah ta'ala ya saka da alkhairi insha Allah muna jin kamar lokaci ya yi. to malam insha Allah zai zama a dunkule inda ba wani iskali ba tunda wala Allah zai zama eh, akwai matsala nan gaba insha eh. Allah ku inda ba wani iskali ba mun kammala mm. bahasi akan wannan hadisin zamu je hadisi na gaba insha Allah to tun ga hotona Allah ta'ala ya saka da alkhairin duniya da lahira malam insha Allah masha Allah to insha Allah yan masu kallo da bibiyar wannan shi mai albarka wannan shi ya kawo mu karshen wannan zama namu na yau a madadin hujjatul islam wal muslimin shaka yusuf judi ni ahmad alhaji ibrahim nake cewa ku huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh